A wasikar da sashen yaɗa labaran fadar shugaban ƙasar Nijar ta aike wa manema labarai, shugaba Muhammad Bazum na Nijar ya ce, Ya kai ɗan uwana zaɓaɓɓen shugaban Najeriya a shiwaju Bola Ahmed Tinubu. Zaɓen da aka yi maka don ka shugabanci Najeriya dama ce da zan yi amfani da ita don yi maka barka in kuma yi maka fatan alheri da fatan samun nasarorin ayyukan da ke gabanka. Ina yi wa al'umar Najeriya jinjinar ban girma saboda jajircewarsu a kan maganar tabbatar da demokuraɗiyya. A yadda aka yi zaɓen nan cikin yanayin mutunta 'yanci da mutunta tsarin demokuraɗiyya da yanayin haske abu ne da ke jaddada matsayin demokuraɗiyya a babbar ƙasar ku, kuma alama ce da ke nuna ci gaban demokuraɗiyya a nahiyar Afirka. A ƙarshen wannan wasiƙa ta taya Bola Ahmed Tinubu murnar samun nasarar lashe zaɓe Muhammad Bazum ya ce da sunana da na al'ummar Nijar yana ƙara jinjina maka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.